al al'umma tv tasha ɗaya tilo da ke kawo ku labarai na duniya na gida da na ketare daban-daban da ɗumɗumin su kada ku manta ku danna subscribe gami da ƙararrawar sanarwa domin an karar da ku da zarar mun ɗaura sabon labari yadda kiristoci a ƙasar faransa suka shiga gaban limami suka ɗaga tuta tare da raira waƙoƙin ƙasar a lokacin da yake jan sallar juma'a abinda wasu shafukan jaridu suka ƙi yaɗawa kenan don kawai musulunci da musulmai aka yi wa na tabbata da musulmai ne suka yi hakan da yanzu an yaɗa abin tare da kiran musulmi 'yan ta'adda a faɗin duniya in kana kishin musulunci da musulmai ka daure ka yaɗa wannan bidiyo ko da a biyar ne don nuna wa duniya irin cin mutuncin da kafiran faransa ke yi wa musulmai الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله على الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم والذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر ويتجنب ونشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر La République ne subventionne aucun culte. Article 2 de la loi de 1905. Toute religion est du domaine de l'intime. Elle ne pas s'exprimer dans le domaine public. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الخاشية وجوه يومئذ خاشعة